karfe 7 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 6 kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International kuke sauraro kan mitoci 21 da 25. Nasir Sani Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa a shirinmu na safiya ga kanin labarin duniyar. daga najeriya bayanai na nuni da cewa an fara samun kwanciyar hankali a yankin karamar hukumar bakwas bayan wani mummunan hari da wasu 'yan bindiga suka kai wadda ya sanadin mutuwar sama da mutum 43 sannan afirka ta kudu ta murza gashin baki akan lafta harajin da shugaban amurka ya yi akan kayan da ake shigar da su cikin ƙasarsa sannan sojojin isra'ila sun ci gaba da kutsawa tare da mamayar wani yanki a arewacin gaza da nufin samar da sansanin tsaro a cikin yankin. to sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin bayanai daga najeriya na nuni da cewa yanzu haka an fara samun kwanciyar hankali a karamar hukumar bakwas ta jihar plateau bayan da wasu 'yan bindiga suka kutsa wasu yankuna biyar tare da buɗe wuta irin na kan mai uwa da wabi a ranar laraba da ta gabata nan take jami'an tsaro suka yi da ranar mikiya yayin da aka sanar da su a afkuwar wannan harin wanda tijo a yankin na bokos kenan farmason fudan ya tabbatar da yadda aka samu nutsuwa ake samun nutsuwa yanzu haka a yankin yadda ya kiran ganin hukumomin sun dauki matakin gaggawa domin kiyaye ci gaba da faruwar irin wannan mummunan aiki. wani bam ya tashi a kan titin taiwo a a karamar hukumar mushin ta jihar lagos a nigeria sakamakon ɗiban tarkace na ɗan jari bola kamar yadda jaridar daily punch ta wato jaridar punch ta ruwaito jaridar ta ce take fashewar ta yi sanadin mutuwar ɗan jari bolar tare da jikkata wasu sama da uku sakamakon binciken da jaridar ta punch ta gudanar ya nuna cewa mai ɗiban tarkacen na ƙoƙarin kwance gurnetin ne saboda ɗaukar kwansansa ya zuba a cikin tarkacen da yake sayarwa ga jama'a bawan allah dai ya wato ya gamu da ajalansa ne a wannan hanya da yake neman na abinci har yau dai a najeriya mai shari'a banta fatiman yako ta tabbatar da wato ta babbar kotun tarayya da ke abuja ta haramta wa waɗanda ke cikin shari'ar sanata natasha akpoti oduwagan da aka dakatar wato da aka dakatar ta shigar da wato ta shigar a gaban majalisar dattawa godswill apabio da wasu mutane uku daga yin hira da manema labaru kan wannan batutuwa da ke kan shari'ar alkariyar kotun ta bayar da wannan umarni ne a ranar juma'ar nan da ta gabata bayan wani korafi da lauyan akpabio kayan de ogun ji babban lauyan najeriya ya shigar yana cewa akpoti da ta shigar da karar ta yi bayanai a kafofin yada labaru mabambanta akan batutuwan shari'ar tata wadda a halin yanzu ke gaban kotu a wani dan takaitaccen hukunci mai shari'a in ta ce ba za a sa halewa kowa daga bangarorin biyu wajen ganin cewa suna magana da kafofin yada labaru ba labarun na zuwa muku ne da kasashen hausa na radio france international afirka ta kudu ta yi kiran ganin an samar da wasu sauye-sauye tare da samun karfafa gwiwa daga hukumar cinikayya ta duniya da wto bayan da shugaban amurka donald trump ya sanya karin haraji akan kasashen duniya kasar ta kara da cewa akwai bukatar ganin dukkan kasashen duniya sun mutunta ka'idojin cinikayya da ke tafiyar da lamuran kasashe baki daya a doron kasa. ministar cinikayyar kasar pakistan ta shaidawa manema labarai cewa yawan harajin wadda ya hada da kashi 31 cikin 100 na kayayyakin da amurka ke shigowa da su daga afirka ta kudu zai kawo cikas ga harkokin kasuwanci a faɗin ƙasar. sabon karin harajin da shugaban wato amurka donald trump ya sanar ya girgiza alakar kasuwanci tsakanin amurka da wasu kasashen afirka da dama waɗanda akasarinsu sun kulla yarjejeniyar kasuwanci da ita tsawon gwamman shekaru ma'aikata a masana'antar shining century da ke masiru a lesotho inda sabon harajin amurka kashe 50 cikin 100 ke barazana ga muhimman bangaren masaku na kasar da ke ɗaukar ɗumbin ma'aikata. labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international sojojin isra'ila sun ci gaba da kutsawa tare da mamayar wani yanki a arewacin gaza da nufin samar da sansanin tsaro a cikin yankin ƙari kan wadda ƙasar ta yi a wato kudancin gaza daidai lokacin da ƙasar ta yahudu ke ci gaba da kai hare-haren da ke sabbaba asarar ɗumbin rayuka da dukiyoyi sanarwar da rundunar sojin isra'ila ta fitar ta ce tabbas ta kaddamar da hare-hare a shijayya da ke gabashin gaza kuma tuni ta baiwa falastinawa mazauna wajen umarnin ficewa cikin salama don samar da sansanonin tsaro a cikin yankin. tun a jiya alhamis ne isra'ila ta umarci mazauna wato shekaran jiya alhamis kenan mazauna ta umarci mazauna yankin su fice inda aka rika ganin dimbin mutane na daukar wato kayayyakinsu da waɗanda wato suke cikin dangoginsu suna ficewa daga wannan yanki domin ganin cewa sun samu salama china ta sanar da matakan martani ga jerin harajin da shugaba donald trump ya lafta wa wato kayayyakinta da ke shiga amurka inda yanzu dole a biya